Kayayyakin wanke hannuwa da takunkumin rufe hanci na kan gaba a abubuwan da hukumomin ilimi suka yi alkawalin tanadinsu a ɗaukacin makarantu mallakar gwamnati domin kare ɗalibai daga annobar coronavirus. To sai dai a wunin farkon sake buɗe makarantu bayanai na nunin ba a kai irin waɗannan kayayyaki ba a wurare da dama yayin da a wasu makarantun ɗalibai ke zaune a filin Allah saboda rashin ɗakunan karatu. lamarin da ya sa kungiyar ɗalibai ta USN kiran magoya bayanta su kauracewa aji a wannan talata biyu ga watan Yuni kamar yadda sakataren kungiyar Idar Algabit ya bayyana min. Gwamnati ya ɗauki alƙaulika manya-manya na eh, za a ɗauka matakan ne na a yi kariya wata wannan annoba yadda haka nan za a gyara kalasoshi wannan na ruha wanda duka hadari ya tafi da su kuma da a yi eh, a bakin kokarin shi mushanni su zo su dawo kafin lokacin eh, rantar ya yi to jiya da muka yi tur muka ga da duk ba haka nan ne, lakwal da yawa za ku iske dalibai ba su da kilas ko za ku iske dalibai mushansu bai zo ba kuma wannan harka na kariya ta wannan annoba shi ma wurka da yawa adda kwai matsaloli manya-manyan matsaloli shi ne muka ce mu ba za mu yarda da eh, wannan eh, abubuwan da suke faruwa yau eh, a ƙasa mu a wajen lakol don mu gaya musu da su kama jikinsu su sake wannan salo wannan yanayi wanda lakololin nijar suke a cikin shi yau su ma shugabannin kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi sun ce sun gano irin wannan matsala a wasu daga cikin makarantun da suka ziyarta a ranar ɗaya ga watan yuni sumaila ga muhammadu shine sakataren kungiyar sinasef a yankin yamai mun tahi cikin lokal kun gani ba mu tada abun wanke a hannu ba cici wasu ekol da sahe ne director ko directory sun kai dabara sun ka samu bidon 25 litre har yanzu sabuli ba su samu ba kenan yau muna iya mu cewa yaran sun shiga lokal ba su wanke hannu ba mushanni sun shiga cikin kalas ba su wanke hannu ba in dai wannan ciwo akwai shi yaran da sun ka shigo da sahe sai dai Allah ya kiyaye. Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a sha hima da na tuntuɓa bai yi musu akan wannan matsala ba. To amma ya ce abubuwa za su daidaitu nan da ɗan lokaci kaɗan. Ba wani mamaki a haka saboda wani wuri ka aikin suna na aji babban barikin eh, a ce a ɗauke shi a kai shi eh, lokololi tabarkala da yawa ne. Shi ne ya kawo nan abin gaba babu su bane ne ba a kai su ran lahadi ba saboda suna tsammani an kaso lakkoli kaga za a sace su shi ne kamata mutane don ku sani amma eh, abinda a tabbat eh, wannan kayayyakin gwamnati ta tanadin su kuma nan da kwana biyu ko kuma cikin magani za ku ishe su eh, ana amfani da su in Allah ya yarda. A ranar 20 ga watan Maris ne hukumomin Nijar suka ba da sanarwar rufe makarantu a fadin kasar wato kwana daya bayan gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.